a gono gorno université batima garo moyo ga lokoli zai wakili fo a gono ga lokoli zu wandi yai maye hantum kan yanka ginga gine cici ane kan za tinno hane agto ba lokoli zu wandiyo zongu hinka cine kan ka ginga gine cici irma hangana da dase Oh, ne la pour contrôler irgone wono irmu dogir hangsinai koy ge ye yangai irmu guna mu bori zama igono no ga ginga gine sambu senu gin funa ngano ni keyente gine borakul mukak inga gine sambu ukanse irgo ne wono gungidi lokoli zuwe bore fuodo nirgo di kan ninga wan kattai irgi gune boran fura mingi gine sambu fatta amma da irsi fataw irgo ne wo mukala la sar gurgu der banmo bor yanga ka girsan si sector ya d'autres qui vont venir nous relever fuora hara jin hara iz hakanta aisha da zuwera igona ginga ginai margu valise tira da moi sai hai kul main him di ai shawo dai kan ina investa nan kaniye do dabu a wani armufo ko arno akwai no din katie madina kan go kilo wai da investa nya mai gallu dunkara isa kan bufa gara walla ai ber ko arno ai na ce bindi ai bere nan ka go funai zanga windi kai nanu kainanu na o arhi gino sinigi ne dole ai koifu kan na kawadin kamarad bobo gona kan walla isin da banan kan ga kwai kamarad bobo yan son di sambu maradi zandar da a foyan gona isin da ya maira to dina sita da abu manno ine bore magana lokoli zainan nan kaniya do borkul sino lokolo kalasa igona ga dabu borkul si ira zadai kan tangamodin ko fu lokoli zai da soje gamara a tinno susu ba ga kason izena daino university abdul mumuni lokkolo jin funay kan irke cigi mo ministéro jin funay iman bari bata fotirse sanno fondara abibu garba studio kalangu